taron ƙara juna sani na yini guda da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta ƙasa shiyar arewa maso gabashin najeriya da ke da ofishinta a maiduguri ta shirya a yola fadar jihar adamawa ga jihohin bauchi gombe yobe borno taraba da kuma adamawa ya yi nazarin shirin sauyawa daga amfani da na'urori na ci da guminka zuwa masu amfani da kwakwalwa ta hanyar yanar gizo kan da shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai sau biyu kenan hukumar ke ɗage ƙaddamar da shirin daga shekarar dubu biyu da goma sha biyu zuwa dubu biyu sha biyar kamin ta ayyana watan yunin shekarar dubu a matsayin lokacin da gidajen rediyo da talabijin za su sauya tsara shirye-shirye da kuma yada su ta amfani da na'ura mai kwakwalwa da kuma yanar gizo wannan karon hukumar na iya cimma burin ta kenan tambayar da na yi wa darakta na ofishin darakta janar na hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta kasa dr armstrong idachaba abin da muke sa yanzu tun da muka yi muna abun abu muka gani yana aiki a Jos kafin Christmas kuma za mu yi abun a Abuja gaskiya ne 2012 ba mu yi ba 2015 mu ya dan wuce mu amma 2016 zuwa 2017 muna gani in ba mu gama duk Najeriya ba wato ka at least three quarter of the country ai za su iya samu services din sai dai ra'ayoyin malata bitar ya sha bamban kan makomar ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin da zarar shirin ya kan kama kamar yadda Dr. Abba Tahir tsohon shugaban gidan rediyo na jihar Adamawa ya shaida mini a wannan hira da ne da shi matsala ɗaya da nake hanga shine akwai akwai maganar jama'a da yawa za su rasa ayyukansu domin dama harkar kwamfuta ko kuma technology eh, aikin da mutum biyar suke a da ko kuma in ce mutum goma yanzu in aka shiga wannan salo salon zubi da tsari da kuma salon sarrafa shirye-shirye da yadarwa za ka samu cewa bai wuce mutum biyu eh, mutum biyu ko uku za su yi aikin mutum goma ba inda hukumomi za su sa hankali a kai yanzu shine wannan bayanin rasa ayyuka da za a yi menene wani mataki za a ɗauka domin a tabbatar da cewa eh, an kuma hanya da yake nan da suke rasa ayyukansu za su samu wani aikin yi. A ɗaya bangaren kuma wasu gani suke yi shirin zai samar da wata kafa na sabbin ayyukan yi ga masu tsara shirye-shirye na gidajen rediyo da talabijin da kuma masu fasahar dasawa da kuma ƙere keren na'urori da za a yi amfani da su. Malam Muhammad Abubakar Bebe, darekta ne a ma'aikatar yada labarai ta jihar Yobe. Babu zance rasa ayyuka. Akwai abubuwa da yawa wanda sai mun soma ne za mu gansu suna bullowa. Kamar yadda aka gaya mana a wajen ta taro ai akwai masu zaman kansu su fito mana da tsare-tsare wanda za a iya amfani da shi kaga ta nan mutane za su samu aikin yi kuma in mazancen kuɗi ne za a samu wannan kuɗi ne so ban ga hanyar da za a ce har mutane za su rasa aiki ba don saboda wannan canji din ba sai dai ma kuma a sake samun ma mutane sosai wanda za a koyar da su saboda su rike wayannan na'urori din kawo yanzu dai shirin gwaji na sauyawa zuwa amfani da na'urori masu amfani da kwakwalwa ta hanyar amfani da yanar gizo wajen watsa shirye-shiryen gidajen rediyo da talabijin a garin Jos na jihar Filaton Najeriya ya nuna alamun nasara. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.